ba wani ɓoye-ɓoye kawai ni dai a bani dama so ni ne ba zan yi garajen ce maka komai ba domin yanzu ma gaskiya na fasa siyan komai saboda ban fito da motata ba idan na koma gida zan gaya wa direba zan ba shi zuwa siya min da abin da nake so ya kamata ki duba sufofi na wannan baiwar Allah muslimatin muminatin kanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin ni kuma kafiratin a ah, ni ban kai can ba yo haka ne mana ka ce musulmatin menene muminatin ni kenan kafiratin ni shin ma wa ta aura ne wani ladani ne mai kiran sallah a unguwa na samu na dan ba da kuɗaɗe domin ya aure ta ya sako ta in dawo da abata amma har yanzu shiru daina gaya min akai ai sunana ne mai dabara tun ina karama ni kuma yadda dabara to kin gani dai <laughs> annabawa na Allah ban mu mariri marina a'a ah, ah, ah. Allah yanzu ke duk rasa inda zaki auren kisan wuta sai a gidan nan yau an ya ɗauka ran da aka ɗaura ma wallahi washe gari ya ɗarka miki saki amma naga kin share kin zauna a nan to yanzu idan ba irin waɗannan ɗin ba na aura wai ke ganin zan aura idan na na auro na gaddamamme ya isa ki na fa amma wanda da kike ganin shi ke haɗa ido ma da baya iya yi kin ga ku ayyafi yanzu idan ya zo na balbale shi sai ki ga ya an taya min saki amma naga kin share kin zauna a nan to idan ban ji wani information daga gare ki ba ta yaya zan aiwatar da wani abu amma da ke ma kin san Alhaji Uzairi kina gani na cin gadar ya haka na ji an ce ladani ne to kuma dai menene ne ni dai karki damu yau za a yi ta kare yau za a yi ta kankat ta yi ta kare daga yau haka ma dai bata canja zani ba da kwana ɗaya kin dawo ni auren na bai je wata uku ba kuwa Allah da ni ma har ya ki zauna dar dan girman Allah ki san ta yi dan Allah dan annabi na ji result mai kyau jira yake ya ji an ɗirka miki ya fara zana kwanakin iddaki da suka kusa karewa ki ki koma dan Allah ki duba ki da din nan har yanzu kin so mu koma wani gurbi gurbi karki da Allah karki da yau din nan za a fara yau za a fara karki dawo gaskiya sai ki result mai kyau insha Allah ni dai ina zuba ido na kamar kin share kafar zamani a'a ba ah, ina ke ina Ladi? kwantar da Allah na gaya miki dalili idan ban ji wata bakin shi ba kuma abin da ya gaya to in kin gani kin gadar kina gani na kin gadar Allah ka wata wallahi da sallahu sanatu a jira ko yake a irka miki a abin nan ya haka dan labari ki fito din komai ke gabe ke ci barin gaya dan Allah wallahi in kai na an ce a a ke dai da Allah ki kokari ya darka miki dan Allah in bai iya rubuto ma ya gaya miki da ba kike rubuta dan Allah dan Allah ina ya rubuta da ajami ba komai ya zo ko ba karatu ma karanta kayan mu amma zan bugo miki waya da yadda ake ciki ni dai ina zuba ido dan Allah yau inan yazo ki ta da kayar baya dan Allah ya darka ni an gama dole ne sarki ki ji komai to yanzu bari mu ce dan Allah ina yanzu ko ruwan gidan ne kin ce ba za ki ni dai in je nin kwana a asibitin mutala ko Allah ya sauwake gaskiya wai sai dai ke din wallahi to shikenan zaki ji ki gaida gida ki gaida su umma dan girman Allah na ji mai kyau dan Allah ki share kafa ki zauna sai ka ce kawata Allah yana ce daga nazir ne ni ko ma dai menene ne ni dai ki je zaki ji bayani daga gare ni da wata galan na gani ne Dan girman Allah ki ce na gode. Allah ya takaita min sai dai ke ni dai dan Allah ki fito. Dan Allah ki fito. Kanki da. Ha ja da ke ni. Ana anami. Allah ya yi miki wannan masifa ni na wuce. Ki gaida gida ki gaishe umma ina gaishe ta. Na gode. Yau za a yi ta kare bari ya shigo gidan nan. Na ga jini ma ba zan iya ba kawai kuda CV na yake a cikin gida. Haka kawai. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم والله ya kike ganin za a yi nake in shawo kan matsalar kamar su ta ango gome daɗin tuwo? Kar ki samu damuwa. A kawai shari da Allah don wannan kan ki ji komai. <laughs> Bari dai za mu magana. Ina zuwa. Alhamdulillah. Wai me yasa kake damuna ka san waya nake yi kuma sai surutu kake kuma surutu na shiga cikin waya Afuwan, afuwan. Eh, ai, ban fahimta ba. Eh. amarya ba ki laifi ko kin kashe ɗan masu gida ɗau gani ka huce takaici <laughs> alhamdulillah amarya amarya ma za hadasa alaiki ya amarya musulma ni fa ba sunana musulma ba Suna na mai maimunatu <laughs> alhamdulillah ai ala ayi halin duka sawa'un maimuna eh ainihin wato ai aminci nagarta ce ta sa na ainihin mai da ke musulma eh, Mana sun musulma ce kamila kanita sabira ha malam surutan nan naka sun ishe ni ni fa na fa gaji fa na gaji ya maimuna mai ke faruwa ne na gaji malam na gaji da zaman gidan nan kawai ka subhanallah da zaman mai eh, maimuna kawai na gaji ka sauwake mu Ni ma dalilu ala zalika ba komai a ba zai yi ba maimuna duk yadda aka yi akwai wani abu da ya faru ainihin a cikin gidan nan ko wannan shi umar ce ta ainihin fara dagula miki lissafi kawai ni dai na gaji malam ka sallame ni na gaji kawai ka sallame ni ai ni ban gaji ba yaya ina murna na samu waraka lokaci da yake ainihin wato dawo da ni baya malam na ce maka na gaji na gaji kawai ka sallame min zan koma gida auren nan dama ni na ce zan yi kuma yanzu na ce na gaji na gaji to ba sai a sallame ni ba in tafi gidan mu na gaji kin gaji maimuna na gaji da zama da kai na gaji to gaskiya ni ban ainihin gaji ba kuma ina mai tabbatar miki yanzu aka fara wannan zama insha Allah dawa dawa haba maimuna eh ai kai ka san akwai bambanci kalle ni ka kalle ka ai kai ma ne baki ainihin bani kunya ruwa ba su an kwando ban yi zaton farin gora zai tsutsa ba har da maimuna me ya faru laifin mai ne miki maimuna kike neman tona min asiri a idan duniya malam so kake yi zuciyata ta fara tashi subhanallah maimuna akwai matsala amma bari in shiga wannan shi umar mata wallahi sai na dau mataki akan ta ban taba ganin haka daga gare ki ba lokaci daya ki ainihin wato daga min hankali ina murna na sami salama kai bari a ji mutumin kamar an gaya masa nisa arsaci gaskiya ka takura ni me ya kai ni ma shiga wannan gidan to ya gida ina gajiya ya umman taki to madalla gani Allah ya dawo da ni wallahi na ji daɗin dawowarka dan ne ta tunanin da ke ta cewa to na ganka kwana biyu shiru kuma gani na fada da kai da ke ta tunanin ko za ka dawo ai wato mu ba haka muke ba ni duk wanda ya sani ya san in na ce zan yi abu da gaske nake zan yi kuma ba na fasawa ah, ke ma na miki uzuri dan baki sanna ba amma ba na canja magana eh. gaskiya ne to daman so nake in gaya maka wata magana hmm. sai da mun yi magana da mama take cewa kasa ina da maneman aure hmm. <laughs> suna ta dan dai kakkawo kansa haka to shine kuma ni da yake na fi son kaɗan sai mama ta ce to samu maka magana a gaji ko da gaske ne in za ka fito din sai a yi saboda ka san mu yan gargajiya lungun nan <laughs> akwai surutu har an fara dan ya madidi da magana <laughs> wallahi suna cewa na ki aure to kin san shi magana ta sa ido din da aka ce unguwa ta talakawa ce kuma local area ce wannan baka da yadda za ka yi karaba wa'annan mutanen da tsari na sa ido saboda yawanci ba su da abin da za su yi in ba wannan din ba amma abin da nake so in tabbatar miki da shi shine ni har gida na ɗauko ki a mota ban ji kasala ta in shigo lungu ko in ɓata mota ta da kwata ko wani abu ba na kawo ki har gidanku kuma ne miki alkawari zan dawo so ina ganin idan na dawowa ina ci wata riba ba ko so kuma ni ma din kamar da kika ce akwai masu neman aurenki ni ma auren zan yi eh kawai dai ki gode wa Allah kin tsinci dami a kala ko ba haka bane ki damu kin san ni ma din wato ina ƙara gwada ki ne eh, ina so in gwada ki ne saboda mu ma muna da namu kalubalen mu da muke bangaren masu abin hannun muna da namu kalubalen saboda za ka je ka ga yarinya yar talakawa ka ji kana son nata in sadau ita ma ta ji tana ka kamar da kake ƙaunarta, sai ta bige da san abin hannunka to idan ba mu dan gwaggwada kuɗin ba sai mu zo kuma bayan an yi auren kuma mu ga dai ba mu tsira ba Eh, still dai akwai matsala saboda wasu yayan eh, talakawan ah, yes an san akwai rashin abin hannun amma akwai kwaɗayi kuma kin gane ko to ba na son in zo in fada wani layi wanda zan zo kuma ina da na sani na fi son samu mai mai kauna ta kawai ya zama na ni din take so ba abun hannuna ba eh. <laughs> ah, kai ma ka sani ainihin ya soyayya ce kuma ina son ka domin ka shiga zuciyata sosai ne ba na son ka wallahi kai din nan dai kai nake so mariya ah, in dai ni kike so ina mai tabbatar miki da cewa kin same ni mm, kin same ni kawai dai mu dan ba hankali ko eh ni ma in kin gwada ni baki laifi ba amma ni dai zan ci gaba da dan gwaggwada ki gaskiya eh za ki ga ko har yanzu ba mu ma yi tunanin ko mu fita shopping da sauransu ba saboda in ne gaggawa ba zan gane ki ba saboda yanzu na riga na fara fita da ke shopping to gaskiya ba zan iya gane ni din kike so ko ko wani abu daban ba mm, ba na son rikita ke ah, a ha ba aini wallahi da ka ba wannan shopping din <laughs> ni din kai din nake so <laughs> ai babu komai zan samu mama in mata magana ba matsala ba dalla sai sai mun yi waya to na gode eh, to gaskiya sabir dama wata magana na zo mi da kai wallahi gida ba daɗi gida ba daɗi komai ya lalace domin tarbiyyar gidanmu gaf take da tarwatsewa saboda inna da zainab sun ɗauko wata hanya wadda gaskiya ba mai ɓullewa ba ce sun ajiye al'adu da ɗabi'u irin na malam bahaushe sun ɗauki na wasu sun ara sun yaba to shi ya sa. na tako na ce bara in zo wayanka a matsayinka na dan uwana mu shawarta matsalar da take tasowa a cikin gidanmu wallahi tallahi ni na, ji nake ina ma ni ne a matsayin kai ina ma ni ne nake nesa da gida wallahi kwata kwata gida ba daɗi to ka gama na ce ka gama eh na gama to abin da nake so da kai ka ce maganar wai ina ma kai ne ni ko to ni an gaya ma daɗi nake ji ai har gwara in zauna a gidan ma in san a gidan nake ka san irin wahalar da nake sha a nan eh kullum ina kwana cikin gardawa cikin cikin almajirai ga kwarkwata ga wata tsiya ce a wajen ina shan wahala baba ma tun da ya riga ya waiwaye ni su ɗaya har yanzu bai ƙara waiwaya ta ba kuma shine jin daɗi wannan abin da nake yi to ni dai gaskiya da na kalle ka sama da ƙasa ban ga alamun wahala a tattare da kai ba to bari ka jin gaya maka kaga da ka gani face face nan zuwa na makarantar nan na gamu da wasu 'yan cikin garin nan mutanen kirki su ne suka dawo da nima na ɗan fesfes ɗin na ɗan abin nan amma wallahi da in ka kayan na duku duku suke wallahi sai ka tausaya min kana wani wai magana jin daɗi to ni dai ba wannan magana na zo ba wa na yi mafuskanci abin da yake tasowa a cikin gidanmu menene mafita wallahi tallahi kaga idan ka zo gida sai ka riga jin kunyar fita waje saboda abubuwan da suke faruwa a cikin gida yaushe rabon da baba ya zo inda nake ha ba sabi kai hakuri mana baba uzurrurruka sun masa yawa kuma kaga baba yana alfahari da kai domin yana jin daɗin cewa shi ma yana da magaji wanda zai zo ya zama limami nan gaba yanzu kaga idan ka dawo gida kai zaka zama ladani yanzu ka gani ni ladan ni in zama ladan to bana sha'awa kaffa ka manta cewa fa kai ɗaukar ka fa aka aka kai ka makarantar boko fa ka samu kulawa mai kyau ni kuma an ɗauko ni an kawo ni makarantar allo ga wahala ba sabir ba to tunda kai kana makarantar almajirai mhm. sai ka sa a addu'a domin wallahi agogon sun ɓaci ka gani nan sai da inna ta tsiye ni ta saka ni na yi ƙarya sannan ka san ma wani abu mhm. Zai na fita canza suna dan ta tashi daga sunan da ka santa na asali ta koma zi sannan ta canzawa inna suna inna ma momi yanzu ake ce mata to menene ai shine daidai zi balarabi a fake na momi kuma ai kowa ya san uwa ce momi to sai me to sunan larabawa daban sunan malam bahaushe daban hmm. abin da nake so ka gani ya kake muke magana da kai kana neman kamar kana ganin abin da suke daidai ne haba sabir ka fahimta wallahi tallahi dan ba a gida kake ba dan na san da a gida kake kai ma kanka abin da sai ya zuma hankalinka amma gaskiya kai mutukar ba ni mamaki wai hatta kai ta kawo ka zo ka ɗauko min magana si'inna wacce ta tsuguna ta haife mu ta kula da dukkanin wani tarbiyyar mu wai ka kawo min wai ka ce wai gida yana nema da lalace kana nufin ina ce za ta lalace gida kenan to ai gani ne kai ma dan gida ne kuma dole da kai ya kamata yanzu in yi wannan shawara idan ban yi shawara da kai ba da wa zan yi ni ba zan taɓa tsayawa saurare ka ba ni abin da nake so da kai ka ja ka kai shiru da maganan nan ka ga ƙarshen ta ma ba ma ni da ka zo ka gaya ba ƙarshen ta ka je ka kwashe ka gaya wasu daban to ba abun kunya ba ne dan ɗa ya gaya wa iyayensa gaskiya gaskiya ai babbar soyayya da zaka nuna wa iyayenka shine idan kaga sun bi hanyar da ba daidai ba to ka yi kokari ka dawo da su kan hanya ai wannan ita ce soyayya saboda ina so in tashi ranar tashin alƙiyama in ganna a aljanna in ga kowa na gidanmu a aljanna ina so in gaya maka wannan fa abun gori ne fa a ce ɗa ta kai ta kawo yana ɗaukan magana iyaye yana ziya yana gaya wa duniya kaga abun kunya ne zaka jawo mana to bari ka ji in gaya maka idan har wannan ce shawararka ka zo kana nema in baka gudunmawa to wallahi ba zan baka ba ba ruwana ba na ciki to ba na ciki yawa Din lalacewa dai na san ina mahaifiyata ce mutumin da ya haife kama idan ka ganshi a hanyar ba daidai ba kaunar da zaka nuna masa ka kokarin dawo da shi kan hanya ya ta ba wai ka bar shi ya tafi bata kururu ba ka nuna ka nuna wai shi ya haife ka okay kai nufin ka kenan su inna sun bata kenan ko to maganar gaskiya dai in na fa ba sa kan hanya shine magana gaskiya kuma kai kana kan hanya ko to ai yayi tun iyayenka wanda suka haife ka kace ba sa kan hanya sun kauce hanya kai kuma kana kan hanya to ya abu yayi kyau ni kuma duk lalacewa iyayena iyayena ne kuma wallahi ba zan je in ɗauki magana iyayena in kai wani wajen ba ai da na kai wani wajen kai ma ɗan gidan ne abin da nake so ka fahimta don Allah ka fahimce ni ka gane abin da nake nufi ha ba wallahi ba zan taɓa fahimta ka ba yaya akan wannan magana ce na ce ba zan sayar miliyan shida ba wai kayan nawa ne ne ne kayana ne fa to na ce ba zan sayar ba miliyan shida te mun kaɗan idan ba za a iya siya ba akwai mutane suna nan suna ta layi duk masu son kayan ne sun haɗa gosulo saboda haka ni miliyan shida kawai ba zan sayar ba kawai Allah ya taimaki Alhaji Uzairu um, dagus ina jin kalaji abin da nake so da kai ka san aran man nan aran ma kuma wanne aran ma kenan malam sa'adu ko wanda yake cikin shagunan nan na gidan alhaji ado kwarai da gaske unguwar dabai ba na san shi da ni yake gardama saboda ka so nake ka je ka barazana min shi an saka mata sun kasa yi an bi gida an bi gida ya me ya ja ya kafi ya ja danga shi ga mai taurin kai saboda haka nake so ka ji aikin ya zama na maza a barazana shi ya tabbatar da cewa an fi karfinsa wannan fa wurin ba nashi bane alhaji ni ina ganin kamata ya je ne gunduwa gunduwa da shi na kashe shi in ya so ka ga matar sai da ta kaba za ka aure ta salin alin a'a dagus ta kaban na ai dadewa ake yi sai ka ji sai ka ci wani lokaci ai akwai matsala ai amma so nake idan ya ji matarsa za ta samu matsala to dole ne ya saki taurin kan nan nasa ya yadda da abin da ake so ya yi bukata ta kawai ta fito a san duk yadda za ta fito a barazana min shi kara dauka da wasa in banda da taurin kai irin naka ka je ka kafe ka san matan nan tafi karfin ka ba kalar ka bace gaskiya ne zan tashi hankalin shi yanda baka tunani dan ina ganin sai na taho ma da takaddama na sanya zan yi masa bai san wane ne kai ba ni na yi tunanin ma za a sha jinin shi ne dagus haka nake so ba damuwa na san ka ba wasa ne yanzu daga nan can zan yi sauka lafiya ka sa ran matan nan kawai kamar ta fita ne haka nake so ba damuwa sai ka ji ni sai na ji ka haka kawai in ban da taurin kai kamar an sama su fagilu ka matse kai ga mai taurin kai to za mu yi maganin ka in ka san wata baka san wata ba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 Duk arzik ta kara kake bare bare kuwa da tuni na daddatsa ka zan bar wajen nan da tsawa ya ake subhanallah me ya zafi haka daga ina daga ina kike eh? daga gidan anti sadiya kin gama ne kika tafi gidan sadiya ko ko yanzu da kika dawo zaki awar a wannan lokacin ga yamun ya za a yi tsafi za a yi ke da Allah gafara can ba za ki ilimi ba har yaushe zaki zo ke da nake son ki matakin da ya fi nawa ha dan ya kamata ka ainihin karka ainihin wato ke da hududillahi